Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalot da kuma niyya muryar Arewa. Zama ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar wato talata tara ga watan Agusta. Za a ji halin da ake ciki a jihar Niger ta arewacin Najeriya inda aka kafa dokar takaita hawa babur a birnin Muna. Za a ji cikakken rahoto kan kurin shugaban bangaren Boko Haram Abubakar Shekau. bayan darewar kungiyar muna dauke da rahoto kan kashe wasu sojoji da aka yi a bayelsa sannan sai kuma rahoto kan kokarin kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya da gwamnatin najeriya ke yi akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya tukuna. masu saurare assalamu alaikum masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a kasar sudan ta kudu sun ce masu taimakawa wajen samar da zaman lafiya a kasar ya kamata su gaggauta ganin sun ɗauki matakin da ya dace fiye da yarjejeniyar da ƙungiyar raya yankin gabashin afirka ta cimma ranar juma'a domin ganin an samar da zaman lafiya a ɗaukacin kasar suka ce tilas ne gwamnati kasar ta baiwa rundunar sojojin yankin goyon bayan take bukata domin gudanar da ayyukanta a wannan ƙasa domin nan ba da jimawa ba ne ake sa ran sojojin su bayyana kasar ta sudan ta kudu ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen da suke wannan kiran ko sun haɗa da farfesa jacob cole wanda ke shine shugaban babban kwalejin kimiyyar siyasa ta jami'ar da ke babban birnin kasar wato juba ya ce wannan yunkuri na kungiyar abin marawa baya ne musamman na ganin cewa za ta aiko da sojojinta a kasar domin tabbatar da samar da zaman lafiya a sudan ta kudu din kole ya ce kar alkawarin ya zamo na fatar baki kawai amma ya zamo a aikace ya ce muddin ba a gaggauta ɗaukar matakin da ya dace ba to duk wata yarjejeniyar da aka cimma fa zai zamo shirme shehin malamin ya ce abu mafi muhimmanci shine a tabbatar an kaddamar da wannan kudurin yanzu yanzu nan musamman ma a tabbatar cewa shugabannin hafsoshin kasashen kungiyar track kasashen gabashin afirka sun gana da takwaransu na kasar sudan ta kudu akan yadda za su gudanar da wannan aiki musamman akan batun da ya shafi gudunmuwar kuɗi da kuma sauran ayyukan wani ban mai karfin gaske da ya tashi a harabar asibitin da ke kudu maso yammacin birnin kwaita na kasar pakistan a jiya litini ya yi dalilin mutuwar mutane da yawansu ya haura 60 kana wasu da yawansu ya kai 160 suka samu raunuka daban-daban kamar da yadda waɗanda suka ga wannan al'amari da jami'an tsaro suka bayyana jami'an asibiti suka ce mutane da dama da suka samu rauni yanzu haka suna cikin mawacin hali kana akwai fargabar cewa adadin mutanen da suka mutu na iya karuwa kuma yawancin waɗanda suka mutu ɗin lauyoyi ne wannan abin ya yi dalilin mutuwar waɗannan mutanen dai ya faru ne jim kaɗan bayan da lauyoyi masu yawa suka taru a harabar asibitin kweta domin gudanar da zanga-zanga akan mutuwar shugaban kungiyar lauyoyi wanda wasu da ba a san ko su waye ba suka harbi yan jarida da masu daukar hoto na cikin sahun waɗanda suka mutu kana wasu suka samu raunuka lokacin da wannan gangaman wato a lokacin wannan gangamin sa'ilin da suke gudanar da aikinsu sai dai bangaren 'yan kungiyar taliban na ƙasar ta pakistan masu tsoron ra'ayi na jam'al haru sun bayyana cewa su ne suka aikata wannan danyen aikin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc mutane da yawa ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni daban-daban lokacin da jami'an tsaron kasar habasha suka buɗe wa wasu masu zanga-zanga na nuna kin jinin gwamnati wuta a cikin karshen satin da ta gabata kamar yadda jam'iyyar adawa ta rawaito ita da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama kungiyar amnesty international ta ce akalla mutane 97 ne suka mutu lokacin da suke gudanar da wannan zanga-zanga a yankin gundumar oromiya da ke yankin na hamra a Oromia wasu jami'an biyu da ke cikin jam'iyyar oroma federalistic congress sun ce mutane sama 30 ne aka kashe a ranar asabar da lahadi mataimakin shugaban jam'iyyar mulatu gemochu ya shaida wa murya amurka cewa waɗannan mutane da suka mutu sun bazu ne zuwa birane goma sha biyu da ke faɗin ƙasar ɗaya daga cikin biranen da wannan abu ya fi shafa ko shine bahirdar da ke yankin babban birnin amhara wannan ya sa tilas jam'iyyar adawa ta ta sema yayi dakatar da taron da ta yi niyyar za ta gudanar ta ce dalilin ta ko shine rashin amincewar da gwamnati ba ta yi ba na ganin ta gudanar da wannan taro da ta yi aniyar yi kwamitin yaƙi da cin zarafi da ƙuntatawa na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa a kan rahoton da ke cewa wasu lauyoyi hudu 'yan ƙasar burundi suna fuskantar ɓace lasisinsu na gudanar da aikin lauya domin kawai sun baiwa kwamitin wasu bayanai a cikin wata sanarwar da kwamitin ya fitar jiya litini ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta burundi da ta bada tabbacin cewa ba wani lauya da zai fuskanci a kuba domin kawai ya baiwa kwamitin haɗin kan da yake buƙata kwamitin ya ce lauyoyin da wannan abu ya shafa sun haɗa da amiral nirongere lambert nigururu da diodone bishir size sai vital narshimana waɗannan dai su ne suka taimaka wa rahoton da ƙungiya masu zaman kansu na ƙasar ta burundi da kwamitin na majalisar ɗinkin duniya suka samu tattara bayanan ƙuntatawa jama'a da aka yi a ƙasar biyo bayan wannan guda wato gudumawar da suka bayar ne dai sai babban mai wato mai gabatar da ƙara na ƙasar ya buƙaci shugaban ƙungiyar lauyoyin ƙasar da ya hana su damar wato yadda hana su damar su ci gaba da gudanar da ayyukansu na lauyoyi masu zaman kansu tare kuma da musu ƙazafin aikata wasu manyan laifuka ciki har da yunkurin juyin mulki haka kuma a ranar da aka ɗau wannan mataki kan waɗannan lauyoyi sai kwatsam gwamnatin ƙasar ta ce ba za ta ci gaba da tattaunawa da ko mutum ba to an fasha labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka sani dai cikin 'yan kwanakin nan an yi ta wata gama tsakanin sojoji da wata al'umma a jihar Niger ta arewacin Najeriya wanda ya sa har sai da gwamnatin jihar ta kafa dokar aikata wato takaita yawo a babur a yanzu haka. Daga muna ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta kafa dokar hana hawa babur daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safiya a Mina fadar gwamnatin jihar. Gwamnatin dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin ƙara tsaurara tsaro a birnin na Mina. Biyo bayan bindige wasu 'yan sanda guda biyu har lahira da aka yi a cikin daren lahadin nan da ta gabata. Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan labarai na jihar. yan sanda guda biyu aka bindige aka anshe bindigan su kuma aka wuce da su a ina kenan aka nan hanyar eh, wajen college of education zuwa can ciga to muka gan cewa kuma wayanda suka aikata wayannan abubuwan kan mashin suka zo so don haka muke cewa in muka sa wannan takunkumi na hawan mashin daga karhe shidda na yamma zuwa shidda na sahi in karhe shidda ta yi da yamma in aka ganka eh, kan mashin ka karya doka rundunar 'yan sandan jihar dai ta ce tana nan tana farautar 'yan bindigar da suka kashe waɗannan 'yan sanda in ji kakakin 'yan sandan dsp bala elkana wannan dai yana zuwa ne ƙasa da mako guda da kisan wasu sojoji goma sha ɗaya da wasu farar hula guda bakwai a ƙauyen kofa da ke ƙaramar hukumar boso A halin da ake ciki dai shugabannin kabilar gwari da suka yi aron gama da waɗancan sojoji sun kira taron manema labarai inda suka ci akwai ɗimbin mutanensu da ke hannun sojojin alhaji shehu barwa beji shine ya magana a madadin shugabannin mutanen da ba mu gani ba yau sun fi kirga amma su sun ce suna rike da hamsin da bakwai a menene matsayinku. akan sanarwar da sojoji suka bayar na dalilin zuwansu wannan ƙauye da ya jawo kisan mutane da yawa haka so a zo a ce an zo operation irin wannan ba sanar da chief security officer ba a shiga ma mutane da tsakan dare fitowa mutanenmu su a lokacin mamma a lokacin ba sojoji suke gani ba barayi suke gani wato na fahimce ka mutanen ku sun mai da martani ne akan barayi ne suka kai musu hari akan barayi suka kawo musu hari Shi ma dai ana shi gefen ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Niger, Sanata David Umaru ya ce sojojin sun tafka kuskure. Sojoji sun yi abin da bai kamata ba. Soja ba shi da hurumi ya shiga harkan tsaro na cikin gida. Shi soja abin da kundin tsarin mulki ya shimfiɗa shine shine ya kare ƙasa kawowa yanzu dai babu zirga-zirgar jama'a a wannan yanki da al'amarin ya faru mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to a gaida mustapha kafin mu ci gaba ga wannan Ayo, jamenu

nalanki mawɗana koɓe fulɓe taguel mbeɗimo ɗon duyse koɗo haɗa andi e eh, mi yetti turup mi yetti nalankegal gillude ɓooy gilɗo yaro duuɓi jeegom haɗo on jaran eh, nanga e eh, kono noon mi yettide e adam ɓooy maɓe wuuri ɓooy jumo jaal alhamo ɗom eyyi joni noon ko korko moƴƴo mo ganduɗa o ka ɓi maggat ka biyeteɗo mamadou diallah e kame hammat hamadiyalla e bimira ala saga min e haade haade ɗon yawtata ɓe ɓe ala kagalal ngal ɓe ɓe cara ɗum aduna he ɓe nawa ɗum afrique fof ɓe nawa ɗum monde hayɓe fof tinɗum ha ɓe ganda pulagi ene woodi ɗum noon mi yetti allah mi yetti sukaɓe ɓe mi yetti sukaɓe maggat kam mi yetti adna ɓoyma Ben ɓe ɓe gondumi e jubo dialal ñañowo o noon ko baba ndiaye wiyete e joom cowru mbal o seydi dia e joguiɓe buubaji ɗi hoɗon nana goto yiyete ko sambo e goto wiyete ko mbayi e mbiɗa salmina ɗumen mamadou maggat yumel magga mamadou maggat samba jabe kulli kelnoɗo kalaati laamiya ko ñoyi bamaka arɗa yummaka jeey fulɓe e hammad diallo ɗon e yuɗa ene moƴƴi guila ha hayrankoɓe ha ururɓe ha bisnaɓe ha yalaɓe hat toon jeeyaɓe so ƴetti naala kegal ngal mbiɗon hoɗo ngal moɓto hoɗo ngal moƴƴina nawal ngal e lesɗe mbiɗa weltima Aywa jamen ni se kɔnɔ. ayiwa jame ni se kɔnɔ. ayiwa jame ni se kɔnɔ. ayiwa jame ni se kɔnɔ. ayiwa jame ni se kɔnɔ. ayiwa jame ni se kɔnɔ. kɔrɔmɔja bɔnna kɔrɔ tata. ayiwa jame ni se kɔnɔ. sanani ni se kɔnɔ garino de hɔ koɗo To a gaida fullu yanzu kuma bar mu kaɗa jihar Bayelsa inda wasu 'yan bindiga suka hallaka wasu sojojin Najeriya al'amuran da ke daɗa jefa wato shirin sasantawa cikin rudu ga dai wakilin Lamidu Abakar da cikakken rahoton. Faifan bidiyon na tsawon minti 24 kamar yadda kafafen labarun Najeriya suka samu ya nuna wani mutum fuskar sa rufe da wasu masu rike da makamai sun yi masa zobe. Daga bisani Abubakar Shekau ya bayyana a faifan da nuna har yanzu shine shugaban kungiyar ta Boko Haram da nuna wanda kungiyar Daesh wato ISIS ta nada Abu Musa wa Barnabi ba su amince da shi ba. Bayanan dai sun yi kama da bayanan da Shekau ya faifan sauti da ya fitar makon jiya da nuna yana raye ko manufarsa ta saba da tsarin albarnabi. Kungiyar dai da tun farko ta yi mubaya ga 'yan Daesh da suka yi kirarin kafa daular musulunci da kamfatar sashen Iraki da Sham a matsayin kasarsu ta sanar da naɗa sabon shugaban Boko Haram Abu Mus'ab Albarnabi wanda shekaru bayyana da cewa kafuri ne. ake dai masu sharhi suka ce wannan alama ce ta nuna kungiyar ta Boko Haram ta rabe gida biyu da kuma tasirin ta yanzu ya riga ya dakushe. Wa ma'a zalika nahnu kada arsalna ilaikum risalat kathira. Thamaniya risalat nursiluha ilaikum. Shekau wanda ya ce tamkar an yaudare shi ne don bayan aika kimanin wasiku takwas ga 'yan ISIS sai kawai ya ce suka ji shugaban ISIS din Abubakar Albagadadi ya naɗa naɗa albarnabi a matsayin shugaban boko haram faifan ya nuna barazanar shekau ga shugaba buhari da babban hafsan rundunar ƙasa tukur yusuf bara ta yi da mukaddashin kakakin rundunar sojin kanar sani usman kuka sheka da nuna yakin boko haram yanzu ma suka fara dr sadiq abba na jami'ar abuja ya duba wannan sabon yanayi da boko haram suka bullo da shi in an yi sa'a a najeriya ba zai karfafa boko haram ba a'a zai kashe musu gwiwa ne gaskiyan abun ya nuna cewa akwai boko haram ba tsintsiya daya wadda ke daya ne akwai fitina fitina tsakanin su kuma ni a wannan rashin sa'a ne wa ɗan boko haram amma kuma talakan najeriya da gwamnatin najeriya wannan babban ci gaba ne gare su in ana haka a basiran yaƙi da ɗan ta'adda za su yi masu su musu da kansu gwamnatin najeriya ɗin da ɗan tsaron najeriya su yi sponsoring wani su kawo wani bangare ma in akwai rabuwan kai tsakanin ɗan ta'adda maƙiyansu ma za su so su kunna wuta rabuwan sosai ce muna da guda biyu to yanzu gwamnati za su ta kawo na uku kuma in ana ta ƙara waɗanda haka ƙarfinsu na zuwa baya shi yasa ce wannan cin gaba ne wa gwamnatin najeriya in sun za su yi amfani da wannan uzurin zuwa yanzu dai ba martani daga rundunar sojan najeriya wacce a makon jiya ta yi watsi da sabon sakon na Boko Haram da nuna tamkar yaƙi ne da matacciyar ƙungiya Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja. To a gaida Nasiru sai kuma a muna aikin gafara kun saurari rahoton Nasiru kan takaddamar da ta bullo a kungiyar Boko Haram da ta wargaje da muka fara kawo muku a shirinmu na wato safe. yanzu kuma bari mu kaɗa jihar bayelsa inda wasu 'yan bindiga suka hallaka wasu sojojin najeriya al'amarin da ke daɗa jefa shirin sasantawa cikin rudu ga wakilinmu lamida bakar da cikakken rahoton wani ganau da ke da suna chip nange james da ke zaman dan garin na nambe ya shaida mini ta wayar salula cewar yan bindigan sun kashe sojoji uku tare kuma da kwashe dukkanin makamansu sa'annan kuma suka ranta a nakare a cikin wani karamin jirgin ruwa ya kara da cewar yan bindigan sun kwace jiragen ruwa guda uku rahotanni dai sun nunar cewar yan bindigan da suka kai wannan harin sun yi wata shiga ne irin ta limaman coci zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin janar rabe abubakar shine mai magana da yawun rundunar sojan najeriya kuma ya tabbatar da faruwar lamarin eh to a hakikanin gaskiya wannan abin ya kara illa iyaka dai gwamnati tana son tare da su ko ba haka ba kaga bai kamata ba ce mu a mu na masu da'a ga shugabannin yan siyasa mun yi abin da bai dace ba su jami'an ka na soja uku sun rasa ransu da kwace wasu jira jiragen ruwa wato gambar guda uku kamar ku a matsayin ku na soja ko akwai waɗanda kuka kama ko kuke zargi da aikata wannan al'amari dole ake zargi an san su ai an san duk wanda suka yi wannan al'amarin kuma ba juma'a ba kowa zai ga abin da za a yi bangaren kungiyar nan ta men musamman waɗanda suka aje makamansa a baya bayan na naji Delta sun yi kirarin kamar wasu shugabannin naji Delta ne ke ɗaukan nauyinsu kamar ku a matsayin ku na rundunar soja kun yi bincike ya kuka ɗauki sanarwar domin ɗaukan mataki wallahi dukkan wanda ke da hannu da wani abubuwan da suke yi mata lokaci ne kawai duk gina za ta gan shi muna da duk bayanin duk ma ko ma suwa ke da hannu. kuma na ji ta bakin wani mai fashin baki kan tsaro iya kumando ahmad baba tijjani gamawa Eto eh, a wannan dambarwa yanzu aka fara yin ta haka kuma za a ci gaba. A dole ne aka fara irin wa'annan abubuwa na yaƙi da kai musu a farmaki dole a samu irin wa'annan casualty here and there. Amma ina tabbatar wa mutane cewa wa'annan mutane duk inda kai da su ba shauraren mutane za su yi ba ba sa girmama kowa shugabanninsu da sarakunansu ba girmama su suke ba. Kuma ba wata gwamnati da za ta zauna ta zuba idanu ta bar mutane su rinka ɓata kayan gwamnati su rinka kashe mutane suna abin da suka ga dama su nuna sun fi karfin doka da oda sannan kuma wai a zauna a ce za a shirya da wayannan mutane a yanzu ni ban ga hanyar da za a shirya da wayannan mutane ba waɗannan sojojin da aka kashe dai suna cikin ɗaruruwan dakarun da aka turo a yankin Niger Delta domin saka ido kan fasa yan mai da 'yan sabuwar kungiyar nan ta Avengers ke yi a wani bangare na 'yan kungiyar ta men da ke ikirarin kwato 'yancin yankin Niger Delta sun zargi shugabannin yankin Niger Delta hada da daukar ɗawainiyarsu daga ciki kuwa har da tsohon shugaban ƙasar najeriya dr goodluck jonathan zargin da yake musantawa inda ya ce ma 'yan kungiyar ta men suna barazana ga rayuwarsa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya ga birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku To a gaida Lamido yanzu kuma sai jihar Kaduna inda kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa ya je don ci gaba da tuntubar jama'a kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma. Isa Lawal Ikara gare ka. duk da ce ku ce da ciwon bakin da wasu 'yan ƙasa suke game da samar da burtalin da fulani za su rinka amfani da shi wajen kiwon shanu gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti da ke zagayawa jihohi domin tattara bayanai akan yadda za a yi burtalin da za a taimaka wa fulani don kawo karshen hatsaniyar da ake samu tsakaninsu da manoma alhaji muhammadu salihu ahmad darakta ne a ma'aikatar noma ta tarayyar nigeria kuma shi ya jagoranci wannan tawaga zuwa jihar kaduna allah ya kawo mana zamani yanzu fitintunu sun yawa ana asarar dukiya ana asarar rayuka babu kwanciyar hankali tattalin arzikin ƙasa na karyewa saboda fitintun da suke faruwa saboda kiwo da noma a sanadin wannan famunan sakatare na ministry a kwamiti mai karfi aka fahimci cewa shekarun baya muna da burtali a ƙasar nan wadda ya kai adadin kusan kilomita dubu goma sha tara ɗari takwas da yan kai sai aka waye gari makiyaya sun zama wannan jejin kiwon ba a iya rike su brutally da suke bi an ba an rirrife su to a bisa wannan ne wannan kwamiti suka ba da shawarwari a gwamnatin tarayya aka tura shugaban kasa shugaban kasa ce ta kokari a fita a zaɓi wurare makiyaya a tara makiyaya tare da meta Allah a tattauna da su a fahimci mai matsalolinsu a ga yaya za a magance wannan ko da ita gwamnati tana da nata tunanin amma dai tunanin gwamnatin su ake a hada da nasu shugaban kungiyar muyatta Allah na nigeria Alhaji muhammad Kirwa Ardon Zuru yana cikin 'ya'yan wannan kwamiti kuma ya yi wa Fulani ƙarin haske. Yau an waye gari shugaban ƙasar Najeriya yana son ayi abun da zai sa a ba kowa haƙƙin shi. Domin duk yadda kake son a zauna lahiya in ka ce haƙƙin wani ya zauna haƙƙin ka ya tashi ba da za a yi a zauna lahiya. Kuma duk arzikin da aka samu ga ƙasa idan ba zaman lahiya bai da amfani don sai ka gudu ka ba arzikin kana ji kana gani kuma economy da ake magana tattalin arzikin ƙasa da ake magana kusan kashi saba'in da biyar bisa ɗari bangaren kiwo yake shugaban ƙasa ya gano haka nan man da ake karya da shi karya ta ƙare ya kare don haka ya ce a koma gona shi bai ce a koma gona kawai ya ce to a koma kiwo da noma to ko mai fulanin da za su amfana da wannan sabon shiri na gwamnatin tarayya ke cewa sunana ma daki ba a karamar hukumar cikin to ra'ayinmu gwamnati ta nemi tsaro za ta wadatar mana mu ji sauki ta kafa makarantu da wuraren tsaro 'ya'yan mu su yi makaranta a rage bala'o'i tunanin ta mun ga haka ne za mu iya mu yadda mana da za a ce ka ba ta shawara gwamnatin game da wannan tsarin da ta zo shi me zaka ce eh tsarin da zan ba ta shawara gwamnati abin da ke gaban ta babban abin da ke gaban falata ne yanzu tsaro tsaro ya za a zauna lafiya kuma wanda aka talauta me za a yi mana iri iri na iri na sunana Abdul Suleiman godiya muke ma shugaban kasa dangane da wannan kirkiro da wannan al'amari da yi wannan abu idan aka yi shi a zauna wuri guda din nan ba karamin arziki za mu samu wasu cikin wannan kwamiti dai na tattara bayanai ne wajen ganin an samu matsaya akan samar da burtalin da fulani za su rinka kiwo ba tare da sun ci gaba da yawon da za a rinka tsaniya tsakaninsu da manoma ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria To gaida na ikara yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana daga jihar Plateau karamar hukumar wase. Sunana Abdulrahman Amuwase. Amuwase. Hakika zan yi jinjina da yaba wa wannan gwamnati na janar Muhammadu Buhari da ta sananta bincike. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Sunana Gambo Barau fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin fatakun A yau ina so na yi kira ga 'yan na al'ummar garin fataskun da masu kuɗi da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da kuma 'yan siyasa da cewa wannan ya kamata muna nuna kishin 'yan uwanmu muna son mu yanzu akwai transformer mu ta makarantar central wadda ɗimbin jama'a suke amfana da ita yau kusan sati biyu wani abu babu wuta wannan transformer ya kamata a ce ana yin zuciya ana siya ba sai mu zira ido sai 'yan siyasa sun siya mana ba. assalamu alaikum gidan rediyo wasu america ni ne mai sauraron kwako da shi da da fela da ganin lafiyan bari bari kwata na jihar nasara sakatare na kungiyar mai nasara to a gaskiya yana son yi amfani da wannan damar ne wajen kira ga kungiyar kwadago da kuma gwamnati na jihar mana nasarawa bisa ga yajin aikin da ma'aikata suke yi kusan ana cikin wata na biyu kenan mu dai ba za mu gajiya ba wajen ja su da a daidaita da juna saboda yajin aiki ba shine zai kawo ma jihar mu ci gaba ba sai dai kuma baya assalamu alaikum sayin hausa na muryar amurka mai magana magaji su bari da godiya ga yabo ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana farkon ɗaukan maniyyatanmu na Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki. Allah kai su lafiya ya dawo su da su lafiya. Mu kuma da muke gida Allah hore mana da abin da za mu je mu ma. Abin da ya faru a shekarar da ta wuce Allah kakkamai mai ta wannan abu. Allah dan girman zatin ka Allah. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayo ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a ƙasar sudan ta kudu sun ce masu taimakawa wajen samar da zaman lafiya a ƙasar ya kamata su gaggauta ganin sun ɗauki matakin da ya dace fiye da yarjejeniyar da kungiyar raya yankin gabashin afirka ta cimma ranar juma'a domin ganin an samar da zaman lafiya a ɗaukacin ƙasar suka ce tilas ne gwamnatin ta kasar ta baiwa rundunar sojojin yankin goyon bayan da take bukata domin gudanar da ayyukanta domin nan ba da jimawa ba ne ake sa ran sojojin su bayyana kasar ta sudan ta kudu ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen da suke wannan kiran ko sun haɗa da farfesa jacob cole wanda yake shine shugaban babban kwalejin kimiyyar siyasa ta jami'ar da ke babban birnin kasar wato juba tawagar amurka 'yan ninkaya da ke kasar Brazil domin halartar gasar wasanni na Olympic sun taka rawar gani a gasar ninkaya da ake aka gudanar a jiya Litinin, domin ko sun samu lambar yabo ta gwal na ninkaya wanda ake yi da kirji da kuma wanda ake yi da baya da baya. Ryan Murphy, dan shekaru 21 da haihuwa, shine ya yi nasara a gasar gudun mita 100 na maza wanda ake yi da baya da baya domin ko ya kai ganga ne a cikin dakika 51.97 wannan shine sabon bajintan da aka samu na wannan gasar wanda ya zarta wanda aka yi a kafin wannan da aka samu wanda ya kai ganga cikin dakika 51.94 wani bom mai karfin gaske da ya tashi a cikin haraba asibitin da ke kudu maso yammacin birnin kweta na kasar pakistan a jiya litinin ya yi dalilin mutuwar mutane da su ya haura 60 kana wasu da su ya kai 160 suka samu rauni daban-daban kamar yadda waɗanda suka ga wannan al'amari suka ce din kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ladin ibrahim a yawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin mr cd da abokin aikinsa mr salman da kuma injiniyanmu na wannan lokacin mr jona cummins ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai fa anjima. jima